وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين لمرن ودنن دبن mamaki yake suna kafirce maka kuma suna kawo hukunci wajenka suna masu kwaɗayin abin da ya dace da son zuciyarsu a cikin hukuncin naka alhali a wurinsu akwai attaura wadda suke riya cewa sun yi imani da ita kuma a jikinta akwai hukuncin Allah sannan sai su bijirewa ka idan bai dace da son zuciyarsu ba don haka sun haɗa tsakanin kafircewa abin da ke cikin littafinsu da bijirewa hukuncin ka. wannan abin da suke yi ba aikin muminai ba ne, don haka su ba sa cikin waɗanda suka yi imani da kai da abin da ka zo da shi.